Eh, gashi nan ya eh, ta magana ka gani gashi nan shi ne akan haka mujalladi shida jama'a kun fahimta me yasa na kawo wannan misali abin da yasa na kawo wannan misalin kaga wannan littafin wanda ya rubuta shi balarabe ne amma dan boko ne hannun turawa ya karatu masters yake da shi a cikin yaren french da kuma spanish ustazu kana da diploma kana da nce kana da digiri kana da masters wallahi waɗannan abubuwan da nake faɗi suna da alaƙa da da'awar yau kar ka sake ka zauna ka zama ɗan arabiya zalla kana fara da'awa wallahi abu na farko suna kallon ka tukuna za su kalle ka ba gidaje ne saboda allah yana aiko annabawa daidai da kowane zamani malamai su ne magada annabawa Allah yana duban kowane irin zamani yana aiko annabawa domin su iya ba da ansoshin kalubalen da ake musu a wancan zamaninsu to malamai da suka gaji annabawa sai ka zauna sai ka yi nazari shin yanzu harkar boko tana da alaka da rayuwar mutane ko ba ta da alaka da harkar kasuwanci harkar banki harkar inshora harkoki irin na sadarwa suna da alaka da rayuwar yau ko ba su da ita to yau akwai malamin da saboda tsoron allah ko waya bai iya bugawa ba saboda imani in ka ba shi lamba bai sai yadda zai buga ba bai da waya saboda imani da takawa ko kuma ustazai 'yan takife kuna ƙara ziga shi aiwa na saboda tsoron allah shi wai ko waya bai da ita so kenan waɗanda ke da waya fa kai da kake faɗin haka kuma kana da waya me kake nufi kai baka tsoron Allah wannan duk munafunci ne jama'a wallahi al'azimi munafunci ne ka takura wa kanka ga abin da ya daidai da zamaninka saboda haka ustazai idan kuna so ku shiga harkar da'awa a wannan zamanin kar ku sake a bako a baya a matsayinka na matashi ka yi ƙoƙari ko diploman nan ko dan fallon digiri din nan ya zama kana da shi saboda me kai dai ka ga irin guguwar da take kadawa shi yasa wata musiba da ake fuskanta yanzu ban san ko jama'a sun fahimce ta ba mafi yawancin malamai da basu karatun boko ba da suka samu kansu a cikin suna ganin kaskanci ne sai kuma suka jarabtu 'ya'yansu su boko don haka sai suka gafala game da 'ya'yansu su addini ma don haka sai ga da yawa malaman da suka shahara sai ga 'ya'yansu ba san addini ba kawai abin da yake bada muhimmanci shine 'ya'yan shi dai su yi boko saboda shi yana ganin kaskancin da ya fuskanta na rashin boko kada 'ya'yan shi su fada ciki sakamakon haka sai kuma gidan ya mutu gidan wane sai a samu dukansu 'yan boko ne gaba ɗaya ba wanda zai iya karanta kawa'idi balle a halari sharri ya faru to don haka a tsaya a yi abin da ya dace tun san da ya dace abin da nake nufi shi ne tun daga nursery primary secondary musanya za mu a samar da makarantu waɗanda za su karantar da boko da arabiya ya zama yaro in ya tashi tafiya jami'a duk abin da ya zaɓi ya karanta kawai zai iya karantawa amma yanzu ga sunan 'yan haya islam ne idan aka ɗauke su a kulliyatu shari'a a nan abu faculty of islamic law in aka ɗauke su ba sa iya copying don me ba sa jin turanci sosai haka ne ko ba haka ba ku faɗi gaskiya mun yi karatu da su lokacin kusan shekaru talatin ba sa jin turanci Ɗan haya islam ne ya zo ya shiga zai diploma akan shari'a diploma akan shari'a kuma a biyu da turanci ake lacca gwamma jami'ar bayero a da da na sani akwai wanda ake musu da larabci su ma yanzu ina tsammanin ba wannan don dama lokacin su shehu umar ne suka shiga suka yi ruwa suka yi tsaki akan abin da ma ma faculty su ba sai ce yaro dan uban kan dai zamu karantar da kai shari'a da larabci zamu koya maka ba zamu koya maka shari'ar Allah da turanci ba iyo malamin mu ne a gaban mu yake faɗi mun sani ai shehu Umar malami daga jami'a ina fata an gane to anan abin da nake so in ce shine wannan shi yasa kuke ga akwai babban kalubale yanzu ka dubi yara da suke yin jama'atu ɗalibai da suke makarantar ƙungiya haya islam suna iya sarrafa turanci yadda ya kamata akwai matsala waɗanda suke fitowa daga katsina 'yan ɓangaren arabiya da waɗanda suke fitowa daga haɗeja 'yan ɓangaren arabiya akwai matsala to amma wani abin sha'awa shine a katsina akwai ɓangaren boko kuma arabiya a haɗeja akwai ɓangaren boko arabiya to amma an ka zaɓi ɓangaren arabiya zalla sai gan ka tafi jami'a kuma baka jin turanci don haka ina ba da shawara a yi kokari a samar da abubuwa guda biyu ga su kama haka abu na farko a samar da makarantun firamare da nursery da secondary waɗanda za a haɗa karatun addini da na boko su tafi tare yaro ya ji larabci gam ya ji kuma turanci gam a lokaci guda ya san addini tsab ya san kuma sciences ko social sciences ko kuma art ina ba da shawarar musulmi su yi haka amma wannan ba ƙaramin aiki ba ne wannan irin makarantar ba za ta yi dai ba wannan irin makarantar ba za ta yi a waɗannan makarantun da kuke biyan naira dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari takwas ba dole ne you must think twice ahlus sunna musulmi ku sake tunani waɗannan makarantu da ake karɓan muku naira dubu uku kana murna wai ka haɗa wa yaro da islamiyya kuma yana zuwa day wallahi ba zai yi ba wannan sai an turke 'ya'yan musulmi tun daga matakai na firamare. har sakandare in ba haka ba wannan karatun ba zai yiwu ba dan da wanne za su ji da karatun ana yin shi langa da kafa daya ko kuwa da in sun dawo ga 'yan kwallo suna jiransa anguwa ga 'yan drama suna jiransu to lallai ne a san wannan kalubalen shawara ta farko kenan shawara ta biyu lallai ne makarantu irin namu din su samar da cibiyoyin yin diploma wadda za ta share hawaye ga waɗannan ɗalibai da ke fitowa daga haya islam domin abu ba ta da mafita game da su abu ta ɗauke ka ta baka shari'a za ka yi shari'a an civil law za a samu wasu malamai waɗanda in suka yi lacca da turanci ma ba ka fahimta za su yi ta kyare ka aji za su yi ta cin mutuncinka to shawarar da nake bayarwa makarantu irin waɗannan namu su ƙirƙiro da diploma amma sun ƙirƙiro da diploma ga abin da za a yi na ɗaya a ba da muhimmancin karantar da harshen turanci kwarai da gaske a cikin shekarar nan uku english language da english literature sannan sai kuma karantar da shari'a da larabci ba da turanci ba dama ya yi haya islam ya iya larabci yanzu turanci ne bai iya ba to in aka zo aka ce za a karantar da shi risala da larabci to za ta kara wa larabcin shi armashi to amma kuma ta ɗaya ɓangaren fa baya jin turanci to kuma in ya gama zai tafi ABU biyu za ta bashi 200 levels to in ya shiga 200 level baya jin turanci to a shekara uku ɗin nan da zai yana diploma to a samo malamai gogaggu na turanci su koyar da shi english language turanci sosai da literature a cikin shekara uku sannan sai kuma shari'a ɗin da ya koya a ci gaba da karantar da shi ita da turanci to idan ya tafi a biyu zai je na ɗaya ya san shari'a na biyu yana jin turanci to zai fama da menene zai fama da civil law din ce to tun daga turanci bayan kwana biyu zai iya kofin wannan shine tsarin da ne mana a makarantar nan wanda in allah ya kai mu baɗi 2015 in allah ya so za mu zo za mu fara diploma daga cikin ɓangarorin abubuwan da zami akwai diploma in shari'a insha allahu diploma in shari'a zallar shari'a za a karantar da kai da larabci zalla amma kuma za a samu gogaggun malamai su koya maka harshen turanci a cikin shekara uku din nan to in dai da gaske kake a matsayinka na wanda ya gama sakandare yake diploma aka ce an shekara uku ana karantar da kai turanci turanci mai kyau ba dan irin wanda za a jefa maka so ɗaya a mako ba a ce a cikin kwana shida kullum kana da kamar awanni uku da za a koya maka turanci a kwana shida ga assignment ga littattafai ga gogaggun malamai ba za a yi magana da kai da hausa ba za ka ji turanci mai kyau insha Allah